أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادوا أولا شيري نامو ميتارين البركة shirin azumin fikihun azumin watan ramadan wadda muke karanta babin azumi a cikin littafinmu mai albarka ashalul masalik fi nazmi al-murid السالك na في في نظم غاية المريد السالك personalizado en el Consejo de Shema. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين باهك أعواما السورار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا a wannan shiri namu na fikihun azumin ramadan wadda muke karanta babin azumi cikin littafinmu mai albarka ashalul masalik fi nazmi targhibil muridi salik fi mazhabil habri imam malik na malam muhammad al-bashar Allah madaukakin sarki ya ji kansa da rahama idan masu sauraro ba su manta ba jiya mun tsaya inda malamin yake faɗin mustahabbat na azumi wato abubuwan da ake so mai azumi ya yi, ya faɗi abubuwa guda biyu a cikin wannan baitinsa da yake cewa kazalika ta'jilu bil futuri wa misluhu ta'khiru bis suhuri mun yi sharhin wannan sannan muka ce ba waɗannan ne kaɗai ababen da ake so ga mai azumi ya yi ba musamman mai azumin watan Ramadan muka ƙara da cewa ana so mai azumin watan ramadan ya dage wajen yin qiyamu al-layl wannan abin da muke kira tarawih ko tahajjud annabi sallallahu alaihi sallama yana cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda yayi tsayuwan dare wato yayi sallah da daddare bayan sallan isha har zuwa lokacin da alfijir zai bullo idan mutum ya yi wannan sallah ɗin yana mai imani da abinda Allah madaukin sarki ya tanadar yana mai gaskata aƙidar musulunci sannan yana mai neman lada a wajen Allah madaukin sarki to Allah madaukin sarki zai gafarta masa zunubansa da suka gabata wannan hadisi ne yana Bukhari da musulun Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da wannan sallah na ƙiyamun lai na watan azumi a aikace wata rana kamar yadda sai da aisha ta rawaito a cikin bukari da muslim ya fito masallaci ya yi sallah waɗansu mutane sai suka bi shi waye gari ya sake fitowa mutane suka ƙaru kwana na ukun mutane suka cika masallaci kwana na hudu mutane suka taho har masallacin ya yi musu kaɗan annabi sallallahu alaihi sallama sai bai fita ba da gari ya waye sai ce na fasan da zamanku amma abin da ya hana ni fitowa saboda tsoron kada a wajabta muku daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke bai ci gaba da fitowa ba a watan ramadan yayi wannan sallah haka al'amarin ya tafi zamanin sayyidina abubakar lokaci ne wadda aka yi cikin rashin kwanciya hankali da yaƙe-yaƙe da mutanen da suka yi ridda da mutanen da suka ce ba za su bayar da zakka ba lokacin sayyidina umar da ya zo sayyidina umar da ramadan ya zo masallaci sai ya ga mutane suna sallah daban-daban wannan yana yin nashi mutane biyu ko uku suna bin shi wancan ma haka sai ke cewa amma da zai yi kyau na haɗa mutane a ƙarƙashin limami guda ɗaya sai ya yi umarni cewa ubai ibnu ka'ab da tamim addari suna yin wa mutane limanci a wato wannan sallah ɗin da ya sa su haka waye gari da ya zo ya ga mutane gaba ɗayansu a ƙarƙashin limami guda ɗaya shi ne wannan maganansa shahararriyar magana da yake cewa ni'matil bid'atu hadhihi madalla da wannan sabon abu da na jaddada shi Raka nawa ne ake yi na sallan tarawih annabi dai sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Aisha ta bamu labari cikin Bukhari da Muslim bai taba karawa ba a cikin sallansa na dare sawa'un a ramadan ko a wajen ramadan sama da raka'a goma sha ɗaya ko sama da raka'a goma sha uku saboda sallan nasa kamar yadda take faɗawa ne riwayar wato yana tsawaita kuma yana kyautatawa sosai idan ya fara shi to sai kusan asuba annabi sallallahu alaihi wasallama yake da waɗannan watanni eh, eh, salloli goma sha ɗaya ɗin wani lokacin ma annabi sallallahu alaihi wasallama yakan karanta kamar da Abdullahi bin Mas'ud ya faɗa mana yakan karanta suratul Baqara da Nisa'i da Ali Imrana wato izu goma kenan a raka'a ɗaya so da dama yakan karanta suratul Baqara a raka'a guda wannan shine yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallan sa na riwaye sun zo cewa sayyidina Umar da ya umarshi Ubay ibn Ka'ab yana yi mutane sallah yana musu sallah ne da wato ainihin raka'a goma sha ɗaya ɗin akwai waɗansu riwayoyi da suka zo suna nuna cewa 20 malamai suna sabani dangane da ingancin wannan 20 din ko da 21 amma abin da ya dace mu fadakar da 'yan uwanmu a nan shine shin wajibi ne mutum ya takaita akan wannan goma sha ɗaya da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ko ko a'a yana iya ƙarawa musamman in ba zai iya tsayuwa irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ba to lallai kuwa al'amari da rayuwa irin namu na yau da irin rauninmu tabbas babu wadda zai iya ya yi sallah ko da shi kaɗai ne ya tsawaita irin wannan wadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake tsawaitawa shi yasa malamai suna cewa abin da ya fi falala shi ne yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake yin nan ga wadda zai iya yin kokarin tsayawa akan wannan yana da kyau sosai amma ga wadda ba zai iya jimawa ba a tsaye to ya yawaita adadin raka'o'in shine abin da yafi shi a haƙƙinsa wannan shine fatawa da malamai da dama suke yi kuma wannan shine fatawa wanda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi a cikin littafinsa a cewa الفتاوى هنا تشيا والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين ما Mafi fala وجرك raka'o'i na wannan sallah دم ya danganta da yanayin masu sallah fa in kana fihim ihtimalun li tul qiyam bi 10 raka'atin wa thalathin ba'daha kama kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yusalli li nafsihi fi ramadan wa ghayrihi fa huwa al-afdal idan sana da kokari da za su iya jure matsayiwa a dade ana tsaye a yi musu raka'a goma sannan a biye masa da raka'a raka'a uku kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi makansa a ramadan ko wajen ramadan to wannan shine mafi falala akan hakkin su kuma shine abin da na faɗa shine al-afdalu mutlaqan dan aikin annabi ne sallallahu alaihi wasallama kuma shi yana zaben makansa ne abin da yafi falala wa in kanu la yahtamilunahu idan har ba za su iya jurewa ba fal qiyamu bi 20 afdal fa huwa alladhi ya'malu bihi aksarul al-muslimin yace to suyi sallan nan da raka'o'i ishirin shi ya fi musu falala don wannan shine ne da mafiya yawan musulmi suke yi wannan yana faɗa a lokacinsa kenan fa kuma har zuwa yanzu ma raka a ashirin ɗin shine ne da mafiya yawan musulmi suke yi ah, duk da cewa a wannan zamani namu an samu da yawa ana raya wannan goma sha ɗaya ɗin ko goma sha uku yake cewa fa wasa tun bainal ashirin wa bainal arba'in dan ishirin ɗan wato tsaka tsakiya ne tsakanin ishirin da arba'in wa in kama bi arba'ina wa ha jaza zalika idan ma mutum da zai iya yayi qiyamul layl din nan da rakawai arba'in ko wani haka cikin rakawai da aka ambaci cewa magabata suna yi to hakan halas ne wala yukrahu shay'un min zalika ba a karhanta komai daga haka din ba wa qad nassa ala zalika ghayr wahid min al a'imma ka Ahmad wa ghayrihi yace da dama daga cikin manyan malaman musulunci irin su al Imam Ahmad da waninsa sun yi nasi akan cewa ba a karhanta wani adadi da mutum yayi wa man dhanna anna qiyam ramadan fihi adadun muwaqqatun an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam la yuzadu wa la yunqasu minhu faqad akhta sai ibnu taymiya yarfi zancensa da cewa duk wanda yayi zatan cewa tsayuwan watan ramadan wato sallan tarawihi ko kiyamun laili ko ta tahajjud yana da wani adadi na musamman daga annabu sallallahu alaihi wasallam wanda ba zai yi a yi ƙari a kai ko a rage a kai ba to wannan mutumin ya yi kuskure wannan shine tahariri dangane da wannan almuhim ana iya sukan mutum ne kawai idan ya zo yana sallan a gurguje kamar wato nukratu addik kamar yadda zakara ke cin abinci abinci goma sha biyar a ce an yi raka a ishirin kaga babu nutsuwa a wannan sallah <clears throat> lallai in ma za a tsawaita to lallai a yi shi cikin nutsuwa in za a ƙara akan adadin to a yi shi cikin nutsuwa abinda zai zanto abin suka shine in an yi sallah ɗin ba cikin nutsuwa ba gab gab haka na a ce an gaba sannan abu na gaba wanda ake bukata mustahabbi ne ga mai azumi a watan ramadan shine yawaita zikiri yawaita karatun alkur'ani mai girma sannan da yawaita shiyarwa, da kuma sadaka da kyauta sai addu'a wannan mun faɗe shi yayin buɗe baki to bayan buɗe baki kadai ake son addu'a ba a kowane lokaci ma ana son a yi addu'a a watan ramadan sannan ana son mutum ya rubanya ƙoƙaransa idan har wata ya kai ishirin wato a goman ƙarshe a irin wannan lokacin da muke shigi kenan lallai ana son musulmi ya yawaita ayyuka na alkhairi a wato ainihin wannan goman karshe aisha radiyallahu anha ta rawaito kamar yadda ke bukhari da muslim eh, cewa kana annabi sallallahu alaihi Wasallama. wato tana cewa annabi sallallahu alaihi Wasallama ya kasance idza dakhala al-ashr al-awakhir min ramadan idan goman karshe na ramadan ya shigo shadda mai yana daura damararsa wajen yin bauta wato yana ƙara kaimi ya shagaltu gaba da ayyukan bauta wa ahya laila yana kuma raya daransa gaba ɗaya wa aiqadha ahla kuma yana tayar da iyalansa su ma su tashi su yi sallah duk da cewa ba a ramadan kadai annabi yake tayar da iyalansa ba har a waɗansu lokutan da ba a ramadan ba yakan tayar da matansa su yi sallan dare to amma ya fi ba shi mahimmanci a watan ramadan kuma ya fi ba hakan mahimmanci a goman karshe na watan ramadan aisha take cewa har yanzu a da muslim kana sallallahu alaihi wasallama idan dakala al-ashr al-awakhir كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره النبي نايم قوكر بوتا أقوما كرشينا رمضان إذن yi دبايعي أو ننسلوك تادم to wannan kenan abinda ake so ake yi a waɗannan wanda mustahabbai ne a kwanaki din nan shine akwai maganar itikafi wanda zamu zo mu karanta a wannan littafi ɗin? sannan wannan neman lailatul qadari a dage sosai wajen sallan dare don a dace da lailatul kadiri sannan akwai wani abu da ake yi wanda shi kuma wajibi ne shine batun zakatul fitr wanda ana iya bayar da shi da kwana ɗaya ko biyu kafin ƙarshen ramadan shi ma za mu yi magana a kansa insha Allah sai matsala ta gaba malamin ya ci gaba da cewa wa saumu waqfatin li ghayri al-muhrimi wa tasi'in wa ashiri muharrami wa sittatin من شهر شوال كما ثلاثة من كل شهر عمما yana gaya mana ne nau'uka na azumi waɗanda suke mustahabbi ne to malamai suna kasa azumi a musulunci zuwa gida hudu ko zuwa gida biyar akwai azumi wanda yake wajibi ne a musulunci wannan azumi wanda yake wajibi na farko shine azumin watan ramadan wanda haƙƙi ne na Allah maɗaukin sarki kuma fardu ainin ne sannan na biyu cikin azumin muka waɗanda suke wajibi shine azumin muka na kafara sawa'un kafaran kisan kai da kuskure ko kafaran zihari ko kafaran rantsuwa ko kafara na aikata wani abu wanda bai dace ba a aikin haji da sauransu sannan da azumin bakance da mutum zai dora ma kansa waɗannan su ne nau'uka na azumin muka da suke wajibi a musulunci sannan akwai azumin muka waɗanda suke mustahabbi waɗannan eh, mustahabbi ɗin su ne abinda malam ya faɗa mana a nan wurin shi ya faɗi guda na farko ya faɗi azumin ranar arafa ga mutumin da baya aikin haji shine wa saumu ج م وصوم و ق ف ة لغير المحرم وتمستحبين ازما سيوا عرفا وتؤذني رانا سيوا عرفا وندشيني رانا ترى قوه ذو الحجة ranar da mahajjata suke tsayuwan arafa amma wannan mustahabbi ne kawai lirairil muhrimi ga wanda bai yi harama ba da aikin haji ko umara mutumin da ya harama da aikin haji yana wannan wurin shi a wurinsa makaruhi ne waɗansu malamai suna ganin ma haramun ne ya yi azumi shi yasa ce wa sawmu waqfatin li muhrimi sana abu na biyu da ya ambata shine cewa wa tasi'in wa ashiril muharrami wato azumin tasu'a da ashura ranar tara da goma na watan muharram abu na biyu kenan da ya ambata sannan na uku wa sittatin min shahri shawwalin wato sittu shawwal azumin kwanaki shida a watan shawwal kama salasatin min kulli shahrin ammama yace kamar yadda azumin kwana uku a kowane wata shi ma wannan hukunci na mustahabbanci ya game har da shi to wannan kenan ya faɗi abubuwa guda hudu akwai nau'ikan azumummuka da malamai suke karawa banda wadda malaman ya ambata misali yawaita azumi a watan sha'ban azumin watan sha'ban mustahabbi ne sannan yin azumi a cikin watanni masu alfarma shi ma mustahabbi ne sannan yin azumin litini da alhamis sannan yin azumi yau gobe a sharuwa jibi a ɗauka gobe a sharuwa waɗannan wato su ne nau'uka na azumi wanda yake mustahabbi za mu zo mai sharhin waɗannan wanda ya ambata da dalilansu insha Allah sai nau'i na uku na azumi Shi ne azumi wadda yake haramun shi kuma anan akwai wanda malamai sun yi ijma'i akan kasancewarsa haramun akwai wanda kuma ki suke da saɓani wanda malamai suka yi ijima'i akan cewa haramun ne kamar yadda ibn rushid al yake faɗa a cikin bidayatul mustahid wa nihayatul da sauran malamai a littattafan mazhabobi gaba daya shine azumin rane na idi ranan karamin idi da ranan babban idi azumi haramun ne a cikinsu hakanan abu na biyu shi ne azumi na kwanaki na ayyamun tashrik wato kwanaki uku bayan sallah babba sai dai imam malik yana rangwame ga mutumin da kafaran azumi ya same shi yana wannan aikin haji to shi cewa zai iya yi amma mutumin da yake gida to annabi sallallahu alaihi sallama ya hana wannan kamar yadda shi ma za mu zo mu yi bayani a kai sannan abu na uku misalin azumi na haramun shine azumin maka da mutane suke kirkira su tsora makawunansu ba tare da ya samu asali ba daga littafin Allah maɗaukakin sarki ko wanda ya zo ta hanyar hadisi wanda yake roɓaɓɓen hadisi hadisin ƙarya. in mutum ya yi wannan azumin malamai suna cewa azumi ne wanda yake haramun hakanan mace ta yi azumin nafila ba tare da izinin mijinta ba yana gida tare da ita wannan shi ma haramun ne kuma za mu zo makaranta shi a wannan littafin sannan azumin mai taɗauri wadda zai tawaye wajibi a kansa ko wajibin wani a kansa hakanan malamai suna kiyasi mutumin da zai ƙiyan aiki wanda yake wajibi a kansa ya je azumi wannan azumin haramun ne sai abu na hudu shine azumi wadda yake makaruhi azumi wanda yake makaruhi shi ma wannan abu ne da malamai suke sabani a kai waɗansu su ce makaruhi ne waɗansu su ce a'a ja'izi ne saboda haka misalan da za ambata a nan suna shiga ƙarƙashin makaruhi kuma suna shiga ƙarƙashin ja'izi gwargwadon fahimtar malumar da suke tafiya a kai suna ambatan siyamun dari wato mutum ya jera azumi a wata gaba ɗai ko a shekara gaba ɗai yana azumi na nafila na biyu shine waɗansu malamai suna faɗa mutum ya keɓance watan rajab kaɗai da yin azumi Haka hakanan abu na uku shine keɓance ranar juma'a da yin azumi na hudu keɓance ranar asabar da yin azumi wannan shine ce malamai suke saɓani, wanda shi ma za mu zo makaranta domin ya faɗa mana matsayin mazhaban malikiya dangane da waɗannan azumin muka to wannan kenan to a cikin waɗannan malam ya yi magana akan azumin watan Ramadan da hukunce hukuncen azumin watan Ramadan yanzu ya fara mana magana akan azumi wanda yake mustahabbi da hukunce hukuncensa ba za mu tsawaita magana akan wannan da kawo saɓani ba saboda shirin mu mu fiqhun azumin watan Ramadan ne amma wannan ba zai hana ba mu faɗi dalilai daga Qur'ani ko sunna Annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suke tabbatar da mustahabbancin waɗannan azumin muka da yi ambata na farko azumin watan azumin ranar Arafa an tambayi Annabi sallallahu alaihi wa sallama dangane da wannan azumi din kamar yadda zo a cikin sahihu muslim hadisin abu katada su'ila nabiyu uh, sallallahu alaihi wasallama an saumi yau mai arafa kala yi kafiru sanatar madiyata walbaƙiya sai annabi ya ce azumin watan azumin ranar arafa yana kankare zunubin shekara ɗaya da ta gabata da kuma zunubin shekarar da ta rage wato shekara biyu kenan haka nan annabi yana cewa sawmu yawmi arafa inni ahtasibu ala Allah ta'ala an yukaffira as-sanata allati ba'da was-sanata allati qabla ina roƙon Allah madaukakin sarki ma'ana Allah madaukakin sarki ya sanar da ni kuma ina begen haka aurensa cewa azumin ranar arafa ya kankare zunubi na shekaran da ke gabansa da kuma shekarar da ke bayansa cewa wannan azumin mustahabbi ne ga wanda baya arafa shi kuma dalilinsa hadisin abu huraira wanda ya cikin ahmad da ibn maja cewa naha annabiyu sallallahu alaihi wasallama an saumi mai arafata da arafat annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana yin azumi na ranar arafa a arafa din haka nan hadisin ummul fadl matan sayyidina al-abbas cewa sun yi shakku ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumi ranar arafa sai ta aika masa da nono sai ya sha a yayin da yake yin huduba a ranar arafa kamar yadda zo a cikin bukhari da muslim sai na biyu abin abinda malamin ya ambata ko abinda ke malamai masu sharhi suka dora akan wannan ba tara ga wata ne kadai mustahabbi ayi wato azumi ba a watan zulhijja a'a kwanaki tara na farko din gaba ɗayansu mustahabbi ne mutum ya yi azumi a cikinsu kamar yadda hadisin abdullahi ibn abbas ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr ko min hadhihi al-ayyam yani ayyam al-ashr walal ولا الجهاد في قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج الرجل بنفسه وماله فلا يرجع بشيء من ذلك cewa babu ranaku wadda kyakkyawan aiki ya fi soyuwa izuwa ga Allah maɗaukakin sarki a cikinsu kamar waɗannan kwanaki yana nufin kwanaki goma farko na watan zulhijja aka ce ya rasulullah ko da jihadi dan ɗaukaka kalmar Allah yace ko da jihadi dan ɗaukaka kalmar Allah sai dai mutumin da zai fita da kansa da dukiyansa sannan ba zai dawo da komai ba zai zama ya yi shahada kenan to aikinsa kawai shine wanda ya fi wani aiki da za a yi a waɗannan ah, wadda Allah zai fi so sama da ayyukan da za a yi a waɗannan kwanaki ɗin. to ya ce kwanaki goma to kuma mun sani cewa ranar goma ga watan haramun ne a yi azumi shi sa malamai suke cewa tara ga wannan kwanaki guda tara sai abu na hudu ko na uku da na hudu shine azumin tasu'a da ashura shi kuma wannan hadisi ya inganta cewa daga aisha radiyallahu anha cewa ranan ashura rana ne da shawa sun kasance suna yin azumi a ciki tun a jahiliya da kuma annabi ma sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin azuminsa da ya isa madina ya kuma yi azumin kuma ya umarci mutane su yi azumin har lokacin da aka farlanta Ramadan sannan sai ce man a samahu wa man a tarakahu wanda ya ga dama ya azumce shi wanda ya ga dama kuma ya bari wannan hadisin yana Bukhari da Muslim kenan farkon sa wajibi ne daga baya aka soke wajibcin sa ya zanto mustahabbi haka nan hadisin Abu Qatada Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sawmu yawm Arafa yukaffiru sanatayn madiyatan wa mustaqbala wa sawmu Ashura yukaffiru sanatan madiya azumin ranar arafa yana kankare zunubin shekara biyu wacce ta shuɗe da wacce za ta zo na ranar ashura kuma yana kankare zunubin shekara guda da ta shuɗe hakanan hadisin abdullahi ibn abbas yake cewa yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumin ashura kuma yi umarni da a yi azuminsa sai mutane suka ce masa ya rasulallah wannan farana ne da yahudu da nasara suke girmama sai annabi ya ce to idan allah ya kai mu shekara mai zuwa to za mu yi azumin ranar tara ɗin ibn abbas yake cewa sai kafin shekaran ya yau. Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan yana cikin muslim da kuma wato abu dawud a nan yana da kyau mai da mutane bayani dangane da waɗansu abubuwa da mutane suka kirkira dangane da a ranar ashura babu wani abin da ya zo na ɗa'a da ake yi a ranar ashura ko ranar tasu'a in ban da azumi akwai hadisai da dama da mutane suka kirkira na cewa za a yawaita ko a yarwata ma iyalai a wannan kwanaki wannan hadisin bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai masu cewa za a shafa tozali duk wanda ya sa tozali ba zai samu wato ainihin ciwon ido ba har karshen shekara ɗin. da waɗansu dai abubuwa da dama saboda lokacinmu ya ja za mu tsaya a nan sai gobe in Allah ya kai mu za mu faɗi abubuwan da malamai suke faɗa dangane da abubuwan da mutane suke yi a ranar ashura wadda ba su inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai mu ci gaba da bayani akan waɗannan azumumuka na nafila da dalilansu daga cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa wasallam da fatan Allah madaukakin sarki ya karbi azumin mu kuma ya sanya mu cikin waɗanda za su samu ah, gamdakatar da daren lailatul qadari kuma ya sanya mu cikin wadanda zai yanta su daga wata jahannama ya saka ma masu daukan nauyin wannan shiri da alkhairi mu ma ya sa mu cikin wannan alkhairin ya ba mu lada amin haka nan kuma masu sauraro amin Allahumma amin subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh